Koda yake ba shi ne karan farko da harin ta'addanci ke ritsawa da jama'a a wuraren ibada ba a wannan lokaci na taɓarɓarewar al'amuran tsaro, harin na masallatan ƙasar New Zealand wani abu ne da ake kallonsa tamkar wani abin bazata. Reverend Pastor Sabo Baciri, limamin Kirista ne a wata majami'ar da ake kira Eglis Ade a nan ya mai. Ƙasar Nouvelle Zealand ba su saba da irin wannan eh, kai hare-hare ba don saboda addini. Eh, ina ganin so na hware ne suka sami irin wannan eh, mugun aiki eh, kenan ya kamata duk abu in ya faru ko zuwa ga kirista ne ko zuwa ga musulmi ne ya kamata duk abin da bai da kyau duniya a yi baki guda a yi waci da wannan ko ko a yi murya a kirai mutane da irin wannan abu a kiyaye shi kenan wannan babban zunubi ne eh, wannan mutumin da ya yi eh, ko menene gurin shi ko menene tunanin shi ko menene guri cikin zuciyar shi wannan abu ne da Allah bai so Allah cikin dokar shi ce kada kai kashin kai Allah shi ke ba da rai kuma shi kadai ke iya ɗibas duk wanda ya ɗauki wurin Allah ya ɗebe wani rai ka san da shi da shaidan duka guda ne kenan abu ne da bai da kyau abu ne da mun kai Allah wadda da shi limamin masallacin majalisar dokokin nishar malam hasha alalo na kallon kisan na masallatan christchurch tamkar wata jarabta mai dauke da abubuwan ishara ga musulmi musulmin da aka ma wannan ta'asa sai mu ce Allah ya ji kansu ya rahamce su ya ga masu da gafara abin da ke kawo irin wannan ta'asa Allah yana jarraba mu ne da halayenmu shin muna da halayen kirki ko ba ma da halayen kirki shin abubuwan da muke yi duka ne suke da kyau ko a wasu ba sa da kyau kenan dole ne mu tsaya mu yi nazari na kan cewa sai fa mun haɗa kanmu sannan ne muke rasa samu wani wanda zai zo ya ratsa mu tunda mu yanzu ba mu san shi wanga me yasa ya haka ba kuma ba mu san wa ya turo shi ba ba tashi mi ba mu bi su kurin mu ma mu faɗa musu a'a shugaban ƙasar Nishar Isu Muhammadu da ke bayyana ra'ayinsa akan harin na New Zealand ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina jajantawa al'ummar Nouvelle Zealand da iyalan waɗanda wannan al'amari ya rutsa da su, sannan ya ci gaba da cewa kisan gillar na Christchurch wani abin takaici ne da ke ƙara tunatar da duniya cewa ta'addanci wani abu ne da ba shi da iyaka, wanda kuma ya kamata a yaƙe shi a kowane mataki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.